ya kamata watakila bisa gaskiya eh, a zo a cire shi eh, in an cire shi irin zamban da ake eh, samu a kai watakila zai fidda saboda muga kowane idan gaskiya ne za mu iya biyan ko da menene mm. ya kamata a biya kan gaskiya kan gaskiya ka sanar eh, tattalin arzikin najeriya al misali lokacin da ka lokacin da kake mulki wasu na cewa janar gawan ya ce matsalar najeriya ya za ta kashe kuɗi ne ba wai kuɗi bane a wancan lokaci wai kamata ba magana nan kuwa cewa kuɗi yawa najeriya yawa a wancan lokaci kashe su ne matsala ba samun su ba eh, eh, amma abinda su suke wasu yan jarida suke faɗi wato cewa muna nan muna barna da kuɗi ne kawai amma bisa gaskiya na ce yes muna da kuɗi amma ba wai kuɗin da ake da shi ba wani irin amfani ne za a yi da kuɗin saboda a gyara eh, sha'anin tattalin arzikin ƙasa da kuma jin daɗin uh, uh, biyan bukatar uh, jama'a waɗanda suka taimake mu saboda a riƙe ƙasar nan daidai yadda ya kamata. ƙasar nan da haka ina ne wannan e lallai kam ya kamata a duba wannan zancen shi me ake kiran shi tallafi tallafi ne ko tallafi tallafi tallafin mai tallafin mai to ya kamata a duba wannan e, a gani watakila in an cire shi watakila za mu san kuma duk abin da wannan e, e, ya kamata za a biya ok shi ne jama'a za su biya amma za a ɗauke zamba zamban da su eh, wa'inda suke eh, eh, da kawo mana man daga kasan waje idan da a ce lokaci na idan da a ce ba don na ce su manyan uh, kamar su shell da su bp da su mobil da shauransu muka ce a kada su, yi wannan a bar ma 'yan ƙasa su yi idan da a ce na bar su eh, kuma mu ce a ce su 'yan kasa su ma su yi nasu watakila eh, za mu rika samun gaskiya a cikin wannan abin da ake ciki. Ranka da ana cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa Afirka arziki a cikin afirka amma eh, ba a ganin arzikin a gurin talakawa me yasa ba a ganin arziki ba a gani a jiki mutane suna cikin wahala don allah kada a rika wannan eh, faɗi ne dai ake saboda dai a bata ma najeriya suna eh, mutane suna amfana kan yadda abubuwa suke tafiya amma e akwai rashin eh, aiki yan samari da shauransu wannan eh, wani ƙasa ne ba su da wannan wahala ko amerika din ma ba su da wannan wahala din ko muna gani a talabijin ko yaushe da cnn da shauransu jama'ar arewa jama'ar arewa